Kungiyar jami'an adawa ta kasar jamhuriyar Kamaru SJF bisa ga jagorancin shugaban kungiyar na ƙasa ni John Furundi sun da wani babban taron su a birnin Yaounde anda suka nuna goyon bayan su ga bangaren yan awaren Ingilishin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru na irin anda yan awaren suke buƙatan gwamnatin ƙasar da ta canja salon mulkin ta daga gwamnatin jamhuriya zuwa gwamnatin tarayya. Ƴaƴan jami'ar ta SJF dai sun ce dole ne gwamnatin ƙasar da ta yarda da muradun yan awaren Ingilishin sannan kuma sun kira da babban murya ga gwamnatin kasar da ta gaggauta ta sako malaman makarantu da lauyoyin kasar har ma da fararen hula waɗanda aka kama su yayin da suke boron su a birnin Baminda da birnin Boya na tambayi mai magana da yawun jam'iyyar ta SDF Malam Bala Mai Kwari ko mai yasa suke bukatan gwamnatin kasar da ta ga ta sako waɗannan mutanen bayan har yanzu ba a yanke musu shari'a ba. ba kan ƙa'ida ba idan kuma aka bi ta kan shari'a za ga cewa ai mutum da yake son yancin kansa yake buƙatan yancin kansa a ƙasansa ai bara kama shi kamar ɗan ta'adda ba to shi sa muke ba da ƙarfi muke nuna cewa wanda gwamnati da san matsayi yadda za a yi a sake su. Jibril Jibo shi ma dan jam'iyyar RDPC ne mai mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Eh daidai ne dole za yi ma wanda ya yi barna hukunci dole za kama su dole kuma za musu hukunci daidai ne ne kamaru ɗaya ne kuma ba sun ya zance zalunci ba sun wannan wanda ya barna yi masa hukuncin da ya dace abin da zan ya faɗa kenan. Yan adawan sun ce tun shekara na dubu da da ne suke da aniyar sanyawa ƙasar zani daga jamhuriya su koma gwamnatin tarayya Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.